cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. kamar yadda aka saba a duk ranar jima'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau 21 ga watan Mayu na shekarar 2021 filin namu na nishaɗin waƙoƙi ne. Haka yake zara'u. yau mun samu bakuncin wani mawaki daga masana'antar Kannywood. To Aminatu, wane kenan? Ina zara'u sai dai ke da masu saurare ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. Hmm, Aminatu kenan da jan rai. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir da bakon da ya amsa gayyatar mu a yau da zai gabatar mana da kansa. A rayuwa ta na ga abin mamaki na yi ga kan soyayya ne doki ni ne zaton soyayya da akwai zaki. na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. To gashi ai ce ɗanɗanon sa ban tantance ba. <laughs> Eh. Wannan ita ce ta farko. Eh wannan waka ce ta farko. Eh gaskiya ne ita ce ta farko gaskiya to kuma yanzu Allah da ikonsa ya sa sai yanzu ne aka zo aka yi ci gaban. kafin mu je ga ci gaban kawai mm. mai sauraro ya fara ji kawai an fara waka eh. za a so a san wani ne bakon namu ah, ni gaskiya kusan ba bako bane sunana nazifi abdulsalam yusuf wanda aka sani da nazifa asnanik eh, to ai dole a ce wani ba lalle an kare da wuri ba <laughs> eh gaskiya ne ci gaban waka na'am ita Eh, me yasa har aka jira shekaru goma kafa a ci gaba eh da yake kin san abu ne na rubutu kuma akwai yanayi na abubuwan suna da yawa commitments da yawa to duk sanda na sa lokaci zan yi na rubuta rubutun na ajiye shi to akwai rubutun da nema na ajiye shi din gaskiya daga baya na neme shi na sa da yake a faifa ne da a ce na yi tafi ne watakil zan iya ganin shi to wannan sai sa kuma na dan zama na dan gaza wajen kare rubutun saboda na dan wahala wancan rubutun tunda abin da aka ce duk kirkira ne duk lokacin da kake kirkira shi a lokacin da kake kirkira sa in dai ba haddace shi kai ba to gaskiya an ka da mai tashi ko dai ya fi wancan ko kuma ya kasa eh so wannan ne yasa lokacin da wancan rubutun ban gan shi ba kawai sai na bari to kuma ana tafiya ana ta tambaya ta rubutun ban karasa ba har dai kuma dai mutane ma wasu masu daina tambaya ta to ni kuma bayan an daina din dama na yi tagitin gaskiya ina jira wakan ta kai iyayen da nake so tun da abu ya tafi ba shekara ɗaya ba ba biyu ba uku ba to kawai da ne rubutun kuma sai na sa shi a cikin system dina na kwamfuta na ajiye so ana nan ana nan har allah ya kawo lokacin da na raira din shi sa na sake ta a daidai lokacin da ita waccan din ta shekara goma sai kawai na saki wannan din saboda mutane su ji ci gaban yadda ya kasance me hikimar ajiye ta shekaru goma eh kamar yadda na faɗa a baya ba target ɗina ya kai wannan time din ba daga baya daga baya ne kuma sai na kirkiri cewa oke to bara ma in kai shi waje tunda idan na tashi faɗa mutane su ji cewa har yanzu wannan wacce nake nema din mm. sai da aka kai adadin shekara kaza kuma gashi har yanzu ina neman ta da yake wakan ba guda ɗaya bace ba biyu bace gaskiya akwai ci gaban ta yanzu haka na ci gaba da rubutun na gaba din tunda dai tunda ce sai na nemo mutane ita gaskiya sai na kawo ta tsaya tukuna kar eh, a rike ita ma mai tambaya ita soyayya ce ake nema shekaru goma yanzu ba a same ta ba ko kuwa eh, akwai wata wadda ake bayani ita subject din eh. ita ake bayani akai ai ce an kasa ganewa har yanzu gaskiya mutum ce ko aljan haka ta zo <laughs> kaka zama wannan mutum ce ko aljana ce eh ai a rubutun da gaskiya a haka yato dan har yanzu gaskiya ban ban kai karshen rubutun ba na fi so da kansa rubutun shi zai wa kansa wannan eh, alkalancin. Amma ai za mu so a ɗan kitsa mana kaɗan mu je. A'a ai da ke suspense ne gwanda ba mutane a suspense ɗin kawai haka za a ci gaba. Oh shekaru kuma ana ta lalubanta. Ana ta lalubanta. To akan hanya an ɗan ci karo da ita aka yi zaton ita ce ko ba ita ba ce kuma eh, aka. Eh eh duk a cikin rubutun ya nuna wannan akwai inda na je na talar ita ce sai kuma na ga ba ita ba ce sannan a ci gaban yanzu ita ma bayan na zo ƙarshe. sai na ji a ƙarshen na ji dai muryar ta yanzu so kuma da na juya yanzu so a nan labarin ya kare so muna so mu ji cewa din a ci gaban oke ita din ce ko kuma a'a ba ita bace komi to haka dai zai <laughs> ai da yake ma sabon waka ne kowa ya gan shi ya san waka ah, na ce tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafi na yi karo da ɗan musa ya so ɗan huta ni kwa na ce ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba ai da yake dama a can na ɗaya na faɗa na ce gabas na dusa na tafi neman ta mm. to a cikin wani ah, mawakanmu akwai wanda yake a gombe ana ce masa dan musa so tun da na nan na dosa ta nan zan wuce eh to shine sai aikin shi ma rubutun ya biyo ta kansa hmm. to shine sai aka dan aje tun da a ciki akwai gombe zan wuce gombe in tafi har su taraba a nan dai area nake so in gano wannan shi to bisa duk wannan sashin namu da a gano ka ba sai aje rubutun ne ya ja haka tunda na ce gabas na yi eh. to shine kawai sai rubutun dole nan zan yi hmm. ba zan iya kwana in ce eh rubutun zai iya cewa na yi kwana na yi waya amma dai kawai na fi son in tafi spread in can din to a tafiyar akwai karange akan hanya? Eh gaskiya akwai tunda yanzu ita aka fara an fara samun ta akan hanya din gaskiya tunda da abin kin kai kimanta ba tunda aka ce an yi nan din nan gabas din nan sai da ta yi kawai za zaka iya gani <laughs> me za a yi ta gani kawai to shi ne abin. To a dan ba mu labarin karangen da aka ci karo akan. Ai sai a cikin wakar. ai a cikin wakan ne zaka dinga je zikin ga inda baki labari kuma ai na tona suspense inda da zai fito a ciki kenan. Eh to a dan a dan mintila muna dan kadan. Eh ai yanzu tunda wannan ta zo. Mm. an ji ɗan karangiyar da take ciki mm. ba a fara takawa ba zai za a fara taka karangiyar ne sai labarin ya kare so definitely mm. a na ukun nan a na hudun nan an tashi ci gaba za a ji wasu abubuwa za su to me tsammanin da zani gaskiya gaskiya dai a tsammanin za a iya ban sani ba a rubutun zai iya zama tun yanzu na ce na ji murya ban san waye kira ni ba yi magana ba to ban san da wa za mu haɗu ba gaskiya za ta iya in ita ce in ita ce to labari zai canja idan ba ita ba ce to labari kuma zai miƙe ci gaba saboda ban san wanda ya zo wani zakaina da wani irin labari ta zo da shi ba ita kuma ban san wace ce ba tukunna shine <laughs> me yasa aka zaɓi mutum ko aljana saboda ai ka san lokacin da kake kirkirar abu ko ma menene mo especially in aka ce rubutu ne zaka yi so kana so ka ja hankalin duk wanda wannan din shi yasa har na rike mutane har ya zama na shekara goma da ta wuce kuma yanzu ina saki mutane suka ci gaba da bi ah, to banda na yi wannan kirkirar na cewa aljana ce ko mutum in normal mutum ne kawai za ka ji kawai labarin har ya kare nan da nan shi sa na raba abin biyu za ta iya zama aljana ta iya zama mutum to wannan ne zai rike dan kallo akwai wanda su ne mun comment wallahi da su ne mun magana akwai wadda ta ce mun kai ai na san wakan nan tun ina yarinya so yanzu kuma ta ma manta da wakan gaba ɗaya kawai sai ta ji an tana mata to wayansu kuma ba su ma san waƙar ba amma sun san wanda zifi kawai sai suka dinga tambaya su sai suka rude ma suka naza ko wakar wani fim din mu ne da muke labari na eh. to sai suka ji sun zama confused suna ta gaya mun mun zama confused kaza da kaza da kaza to ni na san me ba a haife su ma lokacin da aka yi aikin so shi ne abin da yake faruwa kuma ba ba dai wakar fim din labari na ah, kwata kwata karin ba iri ɗaya ba iri ɗaya bane kawai dai suna ne tun da wancan fim din sunansa labari na ita kuma waka ita ma sunanta labari na kuma wancan wakan ta riga fim din zuwa tun da wancan ta eh, shekara goma in eh, shi kuma wannan bai ba to da a eh, wakar da ka rera mana ka rera ta shekara goma eh na rera a farko da kika tambayin da ita na fara eh na kuma da ta uku kuma fa ita ce wannan da ne ai dama haɗe miki ne da ta ɗaya ta biyu to ta uku ita ce sabuwa shine ne muke ita yanzu yanzu dai za mu ta eh, yau za a sa ran ta hudu ta fito a dan yanzu gaskiya akan rubutun ma nake tunda yanzu ba zan ba su tazara ba mm. so nake kawai abu dabarar da nai so nake kawai duk month kawai zan saki yanzu kamar yanzu rubutun da nake ina gama shi to wani mantin kawai zan saki mm. ta hudu wani zan saki ta biyar dama kuma inda nake tunani ta ma zama dama already mm. tunda an yi daya biyu uku to kin ga ta riga ta zama series Eh, serial yaushe za a yi bidiyon ta ko sai an eh gaskiya so nake sai na completing gaba ɗaya sai in yi bidiyon saboda yanzu idan na tafi yin bidiyon mm, to zai zama kuma in na yi bidiyon wannan to na zo kuma zan yi bidiyon ta gaba mm. to abin zai iya bambanta kuma zai iya zama akwai wani dan abu da ake bukata a cikin na ukun mm. so gwanda kawai in haɗe shi gaba ɗaya. eh a yi shi ne abin um, banda labari na an san ka da waka ta ban san tsoro ba gaskiya ne ba laifi ita ita ma ta jima eh ta jima gaskiya ma iya cewa ita ce bakan biyar ka eh ban san tsoro ba ni kin san shi mawaki yana da wakan da yake ganin ita ce baka ta ta iya zama bakan damiya a wajen shi mai sauraro yana jin shi ma kuma akwai wacce ya fi so yake jin ita ce in an ci nisa wani bai ce wancan ce waccan waka ita ce bakan damiya yanzu kin ga kamar ni a ah, yawanci duk wanda ya sani ya sani ne da wakar fim ta wani fim ana ce mashi fil azal na fkd production mm. so wannan wakar sai wayan suke zaton ita ce bakan damiya ta to na ɗauka na sa saboda dama kana yin abun ne don masoya aka tunda suna son abun kuma suna gana haka amma ni na dau waƙoƙi na wanda ne musu rubutu mm. na ji na sa alkalami na yi rubutu a kansu mm. to kin ga akwai irin su ban san tsoro din ba akwai irin su dan marayan zaki akwai irin su labari na din dan marayan zaki na fim din dan marayan zaki eh eh to akwai irin su labari na din nan to din na sa na yi rubutu da kyau a cikin su kuma ko da a ce yau ana kiran gasa a fadin duniya ko a ina ne wayannan ukun ba inda ba zan iya sa su ba kowace waka a cikin ukun wacce aka fi so a rera wacce aka fi so i eh, kin san su categories categories ne na masoya eh ni a karan kaina a rubutuna mm. na ma fi son waka na wannan labari na din a rubutuna eh, eh na fi son sa saboda shine nake bata kwakwalwa na in tayi na san abu ne mai tsawo eh in yi in goge in yi in goge mm. amma kamar waka dan barayan zaki ina zama a kanta na amma bayan na yi ina karantawa sai na ga na yi abu sosai kamar ban san tsoro ba duk zama ne kawai na rubutun bayan na yi sai na ga ni ma ne mamakin me na rubuta kafin ai mana ban san tsoro ba ai mana waka ta dan maraya zaki zaki ji ina wanda kake tunanin shi zai yi ma wata kilishi za ya saka cikin kunya zama na duniya ka yi shi ban da sauri mai saurin zakatar da shi a hanya su magiya ta kan hanya ce sabuwa fyaɗe yaro ki fyaɗe mara kunya me zafi ake so a yi ni sun manta rabu ne mai wahadaniya ita wannan karin waka ta ma iya ce mata abin da turanci ta blues ne ko rap ne don eh, wata ran in kana kari sai ina cewa to shi rap yake ko blues no no gaskiya ni normal duk yawancin inda na fi karfi ma gaskiya na fi karfi a blues gaskiya ya amma kuma da shi gefe fama da rap ko a abin da yasa zaki ji kamar zaki iya cewa rap ba wani dalili da zai sa a kira waka na rap kawai dan dai ina tafiya ne ba na tsaiwa eh, kuma ne kawai magana haka yawwa eh to eh. ne wannan kawai yake sawa eh, <laughs> gaskiya ne gaskiya ne so ban san tsoro ba kuma yake ji ina na zauna an ce bai ga gari ba bisan ana kaiwa kawowa ba matsoraci ba zai taɓa suna ba domin ba zai burge dan kowa ba ni dai na furta ban san tsoro ba Allah bai hana bawa sai bai roka ba rashin ta daga Allah ne ka sani cewa mutum ba zai yi komai ba ka yarda cewa shi lokaci na Allah ne da naka ya zo kai ma ba a ki kalla ba turi kira na ka tuna da kai da Allah ne karkashin take ka ce ba za ka kauce ba ba zan ki faɗa ba wata sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen baraka da nazifi Asnani domin jin ci gaban tattaunawar. <laughs> Gaskiya dai, yake ita wakan na gina ta ne akan belief kawai na tattara duk wani abu da za ka yi ka yi imani da Allah kawai in ka ce za ka tsaya kana jin tsoron wani abu so ba zai bari ka yi abin da kake tunani ba kuma babu wanda ya kamata ka ji tsoro in ba Allah ba haka zaka na gina ta eh ina son ta kuma ka dan rena mana ita yar kadan ai haka waka take wakar da aka buso so dama haka ake mata sai in yi so sai ka je ka ji ta to ita ta fil azalfa ah, wannan zaki ji ina soyayya in za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulallah a harka ta waka an dan kwan biyu ana yin masha Allah alhamdulillah mm. Mm, eh, menene abin da ya fi ci maka tuwa kwarya harka wo yanzu eh gaskiya a harkar waka kusan abin da zan ce ya ci mun tuwa kwarya yanzu allah taimaka muna dan samun dan warakarsa za ka tarar da yawanci duk wani talent da yake nan mu especially a eh, arewacin najeriya yakan zama kawai in ya ko da tashi yake yi idan bai samun sport nan da nan za ka neme shi ka rasa kuma ta inda muke samun wannan rashin taimakon shine muna samun sa daga bangaren wato audience din ah, da abin da kake yi idan na kusa da kai ba sa nuna ma cewa sun yi appreciating zaka ji kai kana gazawa to kuma da yake in maganar yawa ce gaskiya muna da mun ba mu kai wa'anda Ah, kamar suka kirkiro abin ba kamar bangaren laraba bangaren turawa sun fi mu yawan musicians din ma amma mu anan sai kaga baka samun goyon baya ne daga wajen wato mutanen ka sai kaga gashi kana yin abin amma sun fi son su ji na wa'yansu a nan wajen sai zama na akwai laifinmu akwai laifin su inda laifin yake muna dan yin muna dan gazawa wajen yin rubutu sai mu fi damuwa da abu ka kiɗa gingin gingin ba abin da ake cewa ciki ba eh ba sakon da za a kai ba so wannan shine ya zama in ma sun ce ba za su ji ba to zan iya cewa wannan ne sai kuma na gano cewa a'a to ai wayancan makotan namu da suke jin waƙoƙinsu din su ma fi tsiyar rubutun ma Eh, in aka zube rubutun mun fi iya rubutun tun da ni zan iya zuwa misali ba ni ba ma yawancin mawakanmu mu zaki tarar da mutum zai iya yin rubutu ya kamar minti biyar abin da ya faɗa ya faɗe shi ba zai maimaita shi ba amma idan ka ɗauko mu waƙan mu zaka tarar da abu ɗaya biyu suke faɗa sai su ta maimaita shara a gama mm. to sai na gano to ko dai kawai dai ba sa son ji ne saboda mu hausawa ne yan uwansu suna so su nuna cewa mu irin eh, mu a locals maybe suna ganin in suna jin turancin eh shine wannan to abin da dai nake tunani to kuma ma Allah da ikon sa yanzu abin ya tafiya sai naga abin fans din namu suna karuwa ana nuna ana son jin abin abin yana tafiya ban sani ba ko dan zamani ya canja mm. a yanzu yawanci ba a jin waka a jikin CD ko cassette ana ji ne kawai on air maybe ana ji eh, online ana kawai mutum zai je streaming ya dan ji to wataƙil kowa abin yana kusa da shi ne yake sake jiwa to alhamdulillah wannan gaskiya dan abin mun samu saukin sa kuma muna jin daɗin sa sai dai kawai kiran ga mu marubutan shine ci gaba da gyaran da dagewa akan abin da ya kamata wajen aika da saƙon. baka ji ko kuma yawanci mawakan kun fura ja'a a waƙoƙi soyayya ne? Eh. Ba ku wasu muhimman batutuwa kuna zai iya yiwuwa amma wannan abin da ya sa zan kira shi shi ba zan iya cewa kuma ba shi ba ne saboda duk duniya tun da muka taso laraba suke waka soyayya har yanzu suna yi kuma har yanzu ana ji mm. to ina ganin in nace ba haka bane ita kanta zaki ga rayuwar duniya gaba daya akan haka ta ginu mm. dolan ka ba yadda zaka yi sai kai maganar soyayya dinnan sai dai ya kamata a ce mu din ne muka fi mawakan namu ya kamata a ce akwai categorize na cewa oke ala an san waka fada faɗakarwa yake rarara an san waka siyasa yake ah, maybe hamis an san waka soyayya yake so in aka haka <laughs> gaskiya ni duk inda ba na shiga a cikin wayannan wajen so idan ya zamana haka ya kamata a ce kowane bangare akwai kowa yana yin aiki a wajen amma sai zamana mawakan namu duk wanda ya taso waka soyayya yake sai zamana an faraja a kanta to duk sanda zaka ji din kawai ta soyayyan zaka ji so wannan zai iya sawa a gundiri mai sauraron amma da yake kuma ba yadda za ka yi da soyayyan in dai an kawo mai daɗi ta soyayyan za ga kuma sai an ji din. Eh. Eh. to yasa kai magana na ka tuno mu da wakar na sa abokin ka yi a eh, ta mm. da ya yi ta mai waka mm. ya faɗi ita wannan wakar mm. a ganin ka akan me ta ni a gani na nake zaton ya yi ta akan irin matsalolin da kuke fuskanta idan kun dan samu ɗaukaka mutane kamar ko a ce hasala ko ya kake ganin wannan idan eh, ma rubutun in dai kana jin yadda ya rubutun gaskiya duk da ba wai na yi magana da shi ba ne kawai ah, zaman tare ya sa na gane eh me yake nufi waka tun da ya kira ta mai waka tun farko to kawai ya ce subject dina zan yi shi eh, ne mai waka hmm. to sai ya ringa faɗar abubuwan da mai waka yake yi da abubuwan da kuma ake nuna masa hmm. so sai ya dinga faɗa a ciki to yana nuna cewa shi ma mai waka ba abin kyama ba ne kaza da kaza har ma daga karshe ya ce bala ya ɗauko sako ya mika sai ya kikkira hmm. sunan mawaka ya ce ku zo mu haɗu <laughs> na ji haɗa da gaskiya so idan ya zo ya ce ga mu duk mu ne muka haɗu muka mika wannan sakon to kuma duk dai waka muke yi so ina ganin gaskiya dama ya yi ta ne akan a kalli kar a kalli mai waka ta wani angle wanda mm. maybe ba shi da kyau ya kamata an kalle shi ma din a juyo a kalle shi kuma ta hanya mai kyau to kuma tun da kaga yanzu ka ce min ya ki kira ku ni don ku zo mm. ku sauya wannan tunanin mm. shin akwai tunanin za ku zo ku sauya tunanin gaskiya gaskiya kusan akwai tunda abin da ya sa kiran da yayi din shine sunayen da ya kama yana faɗar on behalf of wannan sunayen shi kamar ya ci albasa ne kawai eh ya faɗa mm. eh, mun yadda da cewa abin da ya faɗa haka ne mm. to labari na muka fara mm. kuma a labari na waƙoƙi ka guda biyu ne ko um, ga waka ga kuma fim eh gaskiya ne to a dan ba mu wani abu a net film shi fim bayan mun zauna an kirkiri fim mai suna labari na da ni da abokina aminu minisera mun ce za mu yi shi mai dogon zango an sa masa suna maka zaɓi labari na ɗin saboda mun ɗora title ɗin ne akan ita ainihin yarinyar cikin fim ɗin sumayya hmm. so dalilin da yasa aka faɗi labarin aka ce masa labari na kenan hmm. to bayan haka bayan mun zo an shirya shi a dama duk fim in an gama shi akwai akwai post production irin wajen editing da ake ana bukata wasu abuwa to soundtrack mm-hmm. na fim din ni na yi shi mm. to shi ita wannan soundtrack din da ne shi ne ake mai sauraro ya mai da shi waka mm. ni ba na yi shi bane ma da zummar waka mm. na yi shi ne da zummar soundtrack na fim din ah, take eh to shi ne to da na yi sai kuma abin ya shiga zukatan mutane sai suke jin cewa masu waka ne tunda ni ban yi niyyar ma a ce na kai shi mutane suna ji ba kan wani platform amma saboda yadda aka ringa matsa wakan labarin sai kawai na jinsa ah, za ki ji ana in na faɗo shi to karku kuka ni za na faɗa ban so ai kuka inda ma labarin duniya kenan wata rana ayo kokawa wata rana ku ayo da rama mm, mm, mm, <laughs> eh wani hemin kenan wannan ai zuciya ce take jin wannan abu <laughs> Um, tsakanin kai da abokin na wai mm. um, kun zauna kun dan yi muhawara a kan sa wa fim din suna ko ko wane ne ya fara kawo cewa a sa labari na ganin eh. kana da waka labari na eh ai da yake lokacin ma da muka yi creating labar fim din mm. gaskiya shi wancan waka uh, ya riga ya ma jima eh. so lokacin da muka kawo shi labarin shi yau kansa haka mm. dan da muna ta neman sunaye a sa a kwance to ana zuwa kansa din shi director da ya faɗi sunan yace ce labari na eh, shi ya fara faɗa yace ce labari na sai muka ga muka zaga characters din sai muka ga eh labari na title din ya hau kan karaktan maiya sai aka ce to a bar shi working title irin kawai ba lalle shi bane amma za mu iya yi so sai muka sa shi a haka so kuma da aka ana shooting aka kawai sai aka ga kawai sunan ya daga ya kama eh. kawai sai aka bar shi da sunan ya kama bai an buka an karo da eh, ita wannan dai waka taka labari a ban an kara ba gaskiya abin da yasa na san wancan waka ne wannan movie ne eh. so ba ruwa na kawai na san kowanne layin sa daban in na ce labari na dole zan ce series film mm. to wancan kuma an waka ne zan ce waka ne to a ƙarshe me burinka ko me fatanka eh ni fata na a harkar nan gaskiya ah, babba ne kuma ina fatan allah ya cika mana shi shine fatanmu shine duk inda waka take zuwa a duniya to muna fatan allah ya dalai da dadewa ita ma waka hausa ya zamana tana zuwa wajen ba wai ta je kawai ta fita ba a'a ta je ta taka rawar gani misali muna nan Najeriya mu ji wani abu zai faru a can wata uwa ƙasa duniya a ce mun aika da wani saƙo na yaren hausa kuma ya je tasiri a wajen to gaskiya ina da wannan fatan kin ga kenan fata na ya zama ah, ina so yaren hausa ya zaga ko ina a duniya to ata ma hausa ta dan zaga tunda to ta zaga ko ina ina ce ba ta dan bani ta dan ba ta zaga ko ina a faɗin duniya kuma ta hanyar waka gaskiya ina da wannan fatan sosai To ka san al'adar shirin mu mm. in ba ka manta ba tunda ba wannan bane karo na farko mm. mukan yi wa mawaki tsiye. Mm-hmm. Mu tsiye shi mu ce wa murya Amurka ko baiti mm. ko amshi. In muka tsiye ka shin za ka iya yi mana baiti ko ko amshi ko ko za ka sha kayi. Mawaki yana da dama ya zaɓi ɗaya. Eh ni idan na idan an ce min ko a ko a jarabawa in na shiga jarabawa gaskiya da amsar da ban san ta ba ka'ida ta tsallake ta nake. Yanzu idan aka ce ma kayar da ni ni zan ce eh na karɓi kayan kin san me yasa saboda ni ina da wani take da nake cewa cewa gaskiya kowa sha kiɗa kuɗin sai bayar to ni bayan da yanzu kawai in ta zuwa eh, kullum kawai in ta cewa ah, ah, boys america ce nan <laughs> boys america na nan da yawa in ta in yawa kowa sha kiɗa ba mu ce ka biya ba. A dama zan biya, ai content ne, <laughs> content ne, ni a ƙa'ida ma ni ai za ku ba dan wani abu kun zo ta biya. Kayan da ka sha kayan. A <laughs> ah, na sha ni. Yau gani ma na gode. To jama'a abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe da wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da titan gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da guduma a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau da